baki mai yanka wuya. Wani hadimin gwamna ya rasa aikinsa sakamakon sukan lamirin gwamnatin tarayya. Jama'a Assalamu alaikum. A ƙarshen makon nan da ya shige ne gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya dakatar da mai bashi shawara na musamman akan kafofin watsa labarai na zamani Salihu Tanko ya katsayi, Saboda zargin kushe manufofin gwamnatin tarayya a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari. Rahotanni sun bayyana cewa ya kasai ya yi rubutu ne a shafinsa na Twitter, inda ya bayyana ra'ayinsa akan gwamnatin shugaba Buhari. da ya bayyana a matsayin maras tausayin talaka saboda halin ko in kula da take nunawa game da makomar rayuwarsu. To amma kuma lamarin ya bakanta wa gwamna ganduje ɗan jam'iyyar APC mai mulki da a kullum yake nuna biyayyarsa ga shugaba Buhari. Wanda hakan ya sa bai yi wata wata ba sai ya dakatar da mashawarcin nashi Salihu Tanko ya kasai. A ra'ayin wani ɗan jarida a Kano Bashir Muhammad Bashir duk da cewa ya kasa yana da 'yancin bayyana ra'ayinsa a matsayinsa na ɗan ƙasa. To amma kuma mukamin da yake rike da shi ya yi masa tarnaki akan yin haka. Wato abin da yake faruwa a tsarin dokokin aikinsa wanda yake shi shi ubangidansa baya da damar da zai fito ya soki gwamnati domin a cikin tafiyar yake inda a wajen tafiyar yake yana da incin da zai faɗa saboda ai duk waɗanda ka sani na jikin fadar shugaban ƙasa da ma mai ba shugaban ƙasa shawara a harkokin yada labarai wanda yake zaka gani da yawa idan aka fito da tsare-tsare wanda ake sukar gwamnati kokari suke su fito su dependent su kare gwamnati kuma duk abin da zaka faɗa da yawan gwamnatin ma sai ka nemi ka ji ba bahasi da wanda salihu tanko ya sai da baya cikin gwamnati zai iya faɗa albarkacin bakinsa amma wasu lokutan akan bar halak saboda wasu dalilai. Yawa um, kai magana halak kai magana ƙa'idojin aiki akwai ƙa'idojin aiki watakila na tsarin tafiyar da gwamnati. Mm. wala Allah su sha bamban da ka'idar aikin abin da ake cewa a PR practice mm. misali harkar wato yada eh, hulɗa da jama'a da yada labarai misali akwai cin karo ne za a iya cewa kenan tsakanin eh, dokokin aikin eh, public relations misali da kuma ka'idodi da watakila gwamnatin da kake wa aiki to ko shi akan harkokin gudanar da aiki da an ce kai image maker kana aiki da kamfani kana da aiki da banki a matsayin pr managers idan aka zo da wasu abubuwa da ake gani za a dakile mutuncin tafiyar ma'aikatar da kake aikinka ne ka bullo da dukkan wasu hanyoyi da za ka yi abin da ake kira fence din sai ka yi gyara domin kai image mai gane shi yasa aka kira ka mai gyara saboda haka ko da akwai abubuwa na batanci kai kokari za ka iya kokarin ka kai manajin din wannan abu PR kenan ya haramta maka misali a wannan yanayi mm. ya haramta shi salu misali ya yi tsokaci akan abin da ya shafi harkoki na gwamnatin eh, tarayya. Kwarai da gaske saboda yana aiki da su ne, ai interest ne na gwamnati. Watakila za a iya cewa shi abin da gwamna ya yi daidai? A to shi gwamna dama shi ne ya naɗa shi, kuma abin da ya shi a matsayinsa, conscience ɗinsa ya nuna masa cewa wanda yake aiki a ƙarƙashinsa bai kamata a ce ya soki gwamnati mai mulki wadda a karkashin ta suke mulki ba kuma gwamnatin apc yau inda an waye gari gwamnatin kano gwamnati ce wadda take ta'adawa a karkashin jam'iyyar pdp salo tankwa ya kasa yake wa aiki watakila karkai mamaki ma idan ya ga wallon gwamnatin tarayya ta fuskar PR din a iya ganin cewa ba laifi ba amma dalilin da ya sa shi watakila mai girma gwamna yake ganin ba a yi daidai ba na farko da an yi kredit labarin da cewa kamar shi ne ya faɗa na biyu kuma yana ganin cewa watakila a can sama za a fahimci cewa yaya yana gwamna kuma gwamna a karkashin inu jami'ar apc da kuma ɗaya daga cikin makarabansa da su ake sukar gwamnatin tarayya a halin da ake ciki a yanzu. Dr. Mansur Isa Buhari malami a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto. kuma mai fashin baki akan lamuran siyasa ya yi tsokaci akan lamarin. A farko dai abinda gwamna ganduje ya yi a tsari na demokaradiyya na duniya ba abu na daidai ba saboda mutum ya bayyana ra'ayin shi a kore shi aiki amma kuma in ka diba ga yadda tsarin siyasar najeriya ke tafiya dole ba wadda za a yi sai gwamnati duje ya aikata haka na farko dai wannan ba shine na farko ba da shi gwamna ganduje salama akan bayyana ra'ayin shiga siyasa in ka tuno akwai wani hadimin shi da ya kura saboda ya yi wasu kalamai mara daɗi akan rasuwar abba kyari wannan kuma ya kasance mai magana da miyan shi ne ga wadda siyasar muke tafiya maganar da ya yi dole za a ɗauke ta azata ta kaman ah, ya karanci halin da gwamna ganduje yake ciki ne kaman kila kaman yana da wata sosuwa da shi shugaba buhari kila shi yasa shi makan shi ya faɗi wannan magana saboda haka abinda gwamnati ganduje ya za iya cewa ga tsarin yadda siyasar najeriya ke tafiya hakan kawai zai ya wanke kanshi daga kowane irin zargi cewa a yana sa masu hadimman shi suna suna ina sukan suna faɗin kalamai mara daɗi akan shugaba muhammadu buhari saboda in ya kyale shi bai mishi wani hukunci ba da kowa ya gani ko za a iya ɗauka haka tunda haka siyasa mu gada amma dai in aka bi tsari na mukaradiya shi yana da nashi ra'ayi a matsayin duk da ma cikin takardar da korar tashi bayanan korar nashi sun faɗi cewa duk da ya faɗi cewa ra'ayin shi ne amma dai gwamna ganduje ya ɗauka mishi wannan mataki to ya ɗauki matakin ne saboda kare martaba siyasar shi da kuma kare alaƙar shi da fada shugaban ƙasa saboda in bai ɗauki wani mataki ba wannan kalaman na shi wannan bawan allah zai iya zama musu matsala siyasance tsakanin shi da fada shugaban kasa ina ganin shine dalilin da yasa aikata haka shi kuwa mai nazari akan lamuran siyasa a Kano Malam Kabiru Sa'idu Sufi ya yi hasashe tare da bayyana cewa matakin na gwamna Ganduje kan iya kasancewa izina ko manuniya ga na baya To um, ana ganin cewa akwai abubuwa guda biyu da za a iya cewa um, ta fuskar siyasa uh, za a iya cewa watakila alfanu ne da kuma ko kuma shirin neman alfanu daga matakin da aka dauka. Uh, na ɗaya shine ana son lalle-lalle a tabbatar da cewa an dakatar da ko kuma an dakila afkuwar irin makamancin haka a nan gaba. Duba da cewa an yi ɗaya an yi biyu babu jami'in da zai so ya kasance an yi na uku a kansa. sannan kuma ba yawancin jami'an da suke rike da irin waɗannan mukamai za su fahimci cewa lokacin da suka yi wani kalami ko kuma wani rubutu to za a iya danganta shi da wato waɗanda suka ba su mukaman to wannan ne zai sa a samu taka tsantsan ko kuma ma a samu raguwar ko kuma gabaɗe ma a dakatar da irin su kansu waɗannan rubuce-rubuce da kuma kalamai ɗin sannan na biyu kuma a siyasance ana ganin cewa matakin wato barranta kai ne daga su kalaman wato eh, abinda ita gwamnati da kuma gwamna suka yi za a iya cewa sun yi kokarin nuna cewa ba sa tare da shi wancan kalamai ko kuma rubuce-rubuce da aka yi waɗanda suke um, fadar shugaban ƙasa ɗin da akwai yiwuwar ba za ta ci daɗin su ba um, a baya ana ganin cewa kamar uh, idan aka bar waɗannan abubuwan suka ci gaba da tafiya a haka ɗin ko kuma aka bari aka tafi akan hasashen cewa cewa akwai wancan karkata din ko kuma body language din to za a iya samun wato rashin eh, jituwa ko kuma alakar take tsakanin wato gwamnatin jiha din da kuma fada shugaban kasa ko kuma da jam'iyya tana iya samun tangarda to domin gudun haka din ne yasa aka ɗauki wannan matakin kuma ana ganin cewa matakin eh, zai iya wato kore wancan zargi sannan kuma zai hana wato dukkanin wasu waɗanda suke rike da irin waɗannan makamai daga yin irin waɗannan kalamai ko kuma rubuce-rubuce. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. godiya ga wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari cuba hero dodo ne ya daidaita sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama ma'asalam.